Hulɗa tsakanin ƙasar Indiya da ƙasashen Afirka wani abu ne mai daɗaɗɗen tarihin ƙawance wanda akan iya ganewa ta hanyar al'adu da yanayi da muhallin yankunan biyu, in ji ministan harkokin wajen ƙasar ta Indiya Dr. S. J. Shankar lokacin da yake jawabi a yayin bikin damƙawa hukumomin Nijar makullan ɗakin taro na Muhammad Gandhi mai kujeru da sha biyu. wanne ƙasar ta Indiya ta gina kyauta a birnin Yamai. India's relations with Africa are historical and friendly. Ayyukan samar da makamashi da ayyukan noma da kiwo su ne fannonin da kasashen India da Nijar suka fi baiwa fifiko a shekarun baya. To amma lura da kyakkyawan sakamakon da wannan hulɗa ta bayar ya sa ƙasashen biyu yanke shawarar faɗaɗa wannan hulɗa zuwa fannonin tsaro da kiwon lafiya, in ji ministan harkokin wajen Nijar Kalla Hankurau. Fannin tsaro da fannin eh, noma da fannin kiwon lahiya su ne masu mahimmanci ba a yi shekara goma ba da muka yi eh, da muka buɗe ambasi ambasi a can hindu nan ma suka buɗe su su yi shekara goma inan kaga abin da muka yi tsakaninmu har ya wuce wasu wa'anda mun kai shekara hamsin muna hulɗa da su wannan wurin ka gani eh, abin da ya kai wajen miliyar talatin an zo an yi muku shi an ce ku shiga na kunu ba ku mai da kodala. Ministan cigaban masana'antu Amiru Malam Zanedu na ganin wannan mataki a matsayin wata hanyar zuba jarin Indiya a Niger. 'Yan Indiya yanzu haka suna da masana'antu ta hanyar eh, abubuwa da yawa wanda aka gina. kuma za su ƙara ƙarfi su ƙara zawa kaga wannan shine gani ya kori jiwa muna fatan india da sauran kasashen duniya duk zawa za su a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasashen biyu niger ta sakarwa ƙasar india ragama domin sayan amfanin noma da na kiwon da allah ya hore wa talakawan wannan ƙasa tuni yanzu eh, mutanen india suna awan eh, eh, abun noma da yawa a nan niger suna aiki da aya suna aiki da riɗi suna aiki da gushiya suna aiki da fatu abu da yawa suna sai sai mu tsara shi wadda kowa zai cin riba abu. su indiya sun tabbata da duk abin da zamu noma suna isa shi su yi amfani mu ma talakawa masu noma su yi amfani. Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu wanne jagoranci bikin buɗe ɗakin taron na Muhammad Gande International Conference Center ya bayyana shi a matsayin wani abin da ɗaukacin 'yan Nijar za su yi alfahari da shi. saboda yadda zai ƙara wa ƙasar daraja da kima a idan duniya in ji shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.